Jama'a barkan kudawar da warhaka, mu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta Esiru jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan mako har yanzu muna tare ne da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya, inda ta sake tattaunawa da kungiyar Young Ambassadors gaba da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da dalilan da ya sa kungiyar tafi ba da tallafi ga matasa. To masu sauraro barin sake miƙa ku ga Madina a Abuja. To Zainab barin da gare ki. Ku na ga kun fi sa hankali akan maganan yara waɗanda kike cewa ai sunan kungiyar ku young ambassadors ne saboda haka kun fara ne da yara menene ya ji hankalin ku har kuka fara da yaran maimakon iyayen to kin san kamar yadda na faɗa daga farko shine kowane ƙasa a duniyan nan mulki da komi ma na hannun matasan ƙasa sai ka je an ce the future of every country yana hannun matasa to mu sai muka ga da cewa tun da shi ma wanda yake da ya tunanin wannan kungiyar matashi ne sai ga bari mu yi protecting bari mu tsare wanda ba su riga sun shiga ba wanda suka shiga din kuma ma ta ya za a yi a taimaka musu saboda dole a taimaka musu amma mun wayi gari ne sai ka ga da cewa ana Allah ya wadar dan mutum na shan kwaya to su kuma wanda suke shan kwaya in kika duba ba wanda zai so ya lalata rayuwarsa wani ba dan yana so bane wani dalili kamar yadda ta faɗa ta ce wasu zaki ga matsala ne ya yasa suka shiga wannan amma in mutum ya shiga sai ka yi tunanin da cewa me yiwa bai san ma abin da yasa ya shiga ba me yiwa bai san illan abin da yasa ya shiga ba idan kika duba majalisar ɗinkin duniya da ke magana akan drug abuse illan kwaya eh ai ta faɗa da cewa theme na shekarar nan shine better knowledge for better care mm. idan ka san illan abu yawwa za ka ƙaurace masa sannan kuma wanda suka riga suka shiga ta yaya za mu taimake su kin ga lokacin da a ce HIV ya zo idan ma aka ji kana da HIV a gidan kana kana haya ne sai a kore ka saboda akwai stigmatization an fara kyaman masu dauke da cutar to kyaman nan shi ke sa sai su ga towa ma ya damu da mu da ya damu da mu so za mu shiga duniyan mu so mu namu kungiyan shi muna tunanin why not mu tallafa musu mu taimaka musu a faɗakar musu da kai su ma idan suka samu faɗakarwa din nan su ma su je su taimaka kuma mukan yawo da wanda suka taba sha so idan muna yawo da su muna zuwa makarantu da kuma wa'annan communities da muke zuwa sai ka gan me za ka gaya mana kai yaro karami mai ka sani but idan kana tare da wanda ya taba sha sai maka bayani ni na taba sha kin ga akwai matsalan da muke da shi idan ka ce za ka kai su asibiti ka taimaka nan number one mu kungiyar mu ba wai wani kuɗi matashin ne yake da shi ba sannan kananan abubuwa da yake irin na dan graphics din nan su mm. website din nan harkan eh. da computer eh to nan ne in ya kawo shi ma sai a dan taimaka mishi sai a dan yi wasu abubuwan so most mutanen nan idan ka ce zaka kai su asibiti shi NDLEA idan ma ka kai yaran nan wurin za a ce maka sai fa yaro ya yadda to wanda baya cikin hankalinsa ta ya zai yadda ya ce na ma son taimako to kin ganin akwai matsala sannan ai kina da gida ne yanzu kin zo famfon kina yoyo ai dole zaka nema ta ina ne yoyon ya fara ya fara amma kawai ka zo eh famfon nan kawai dai bari a kulle shi idan aka kulle ta ƙasa kuma kullun yana yoyo me ya matsala to yanzu bari barin ji ƙananan yara akwai labari da muka yi a cikin shirin a daina shan kwaya da wani dan majalisa ya bayyana mana a wannan shirin cewa batun kwayan nan banda ma iyaye matan kamar yadda kuke faɗi da da can ba a san suna yi ba ya kai haga yara da ke matakan makaranta na farko mhm. wato wadda ake ce ma nursery schools har zai zuwa makarantun firamare har ya zuwa na gaba da firamare har ya zuwa na sakandare to a cikin naku bincike binciken wa'anne irin yara ne kuke haɗuwa da su da tuni har sun riga sun san irin wa'annan ƙwayoyin mafi yawan yara da mu muke harka da su sai ga yawancin yara ne da da wani kila daga primary 6 ya fara kin san akwai wani tunda ba zai bai kamata in kira sunan mm, drink din ba mm. eh akwai wani drink da zaka ga idan ka sa wannan tomtom dai da zaka rena ma ka zuba a cikin wannan drink din yaran nan idan suka sha sai zama musu wani maye ne sai su bugu sai su bugu to suna zaune da juna ne sai kaga yara sun je makaranta kai da baka sani ba sai a sa maka sai ka sha in ka ji daɗi baka gane kan eh, ka ba gobe kana ganin a sake sa maka to daga nan kai ma ka fara so ba lalle bane a ce wai ko cough syrup yanda ake ganin maganin tari mm. ko kuma wanda aka fi sani da codeine eh, ko kuma a ce su marijuana dinnan ko su cocaine su wiwi yawwa ba lalle sai su bane mafi yawan yaran da mu muka yi hurɗa da su za ki ga yaran nan ba sa wuce hajiya madina daga shekara goma akwai inda a yanzu idan a ce zan ma kai idan aka ce miki karfe hudu yayi to yaran matasa ne daga shekara goma sha ɗaya sama sun mai da wurin kamar dandali dandali ne ma ba ma an maida haka yake dandali ne a kulli yomi ana wannan abin kamar ɗazun kin tambaye ta kin ce to ina iyayen suke samun kuɗi mm. to mai siyarwa din ma tana basu akan bashi to yaro ya sha kwayayo ya sha gobe bai da a bashi bai da aikin yi me kake tura shi yayi sata to masu sauraro anan zamu dakata a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Binta esiyaro da na haɗa shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya.